Hausa na muryar Amurka ke magana daga na birnin Washington DC. Masu barkan ku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar Kamaru da Chadi. wato ta da kenan kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin da ake ci gaba da shirin neman zaben 2023 wasu kungiyoyin mata sama da 500 sun hada gwiwa don tabbatar da cewa 'yan takara sun ba su kaso mai yawa. Za kuma mu leƙa jihar Enugu da ke kudu maso gabashin Najeriya inda likitoci suka yi kira da a gyara fasalin bangaren kiwon lafiya don maido da hankalin likitoci masu ficewa daga ƙasar. Sannan muna tafi da rahoto na musamman wanda Hassan Tambol zai gabatar. Za kuma mu muku labaran wasanni daga Najeriya. To amma kafin nan bari mu fara tashar labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. wasu 'yan bindiga sun buɗe wuta a cikin wani masallacin yan shiya da yammacin yau laraba inda suka kashe akalla mutane sha biyar tare da jikkata wasu fiye da arba'in a cewar majiyoyin hukuma an kai harin ne a masallacin sha cigar da ke birnin shiraz kafofin yada labaran gwamnatin kasar sun ce harin na 'yan ta'adda ne kuma sun ce an cafke biyu daga cikin waɗanda ake zargi ɗan take babu wata kungiya da ta yi da awakai harin An kai harin ne a wannan rana da ɗaruruwan masu zanga-zangar suka yi tattaki zuwa makabartar da Mahasa Amin take a arewa maso yammacin Iran domin cika kwanaki arba'in da rasuwarta yayin da take tsare a hannun jami'an 'yan sandan gyaran hali. Rishi Sunak ya fuskanci 'yan adawa a dokoki a karan farko a matsayin Firayim Minista na Birtaniya a yau Laraba. yana neman ba da tabbacin cewa sabuwar gwamnatinsa za ta samar da tattalin arziki mai inganci da kuma ci gaba bayan da shirin haraji na wadda ya gada ya haifar da rudani a kasuwa ya zuwa yanzu da sunak ya naɗa gwamnati da ta haɗa da abokai da suke da gogaggun ministoci da gwamnatocin waɗanda ya gada biyu boris johnson da liz truss yayin da yake kokarin shawo kan matsalolin tattalin arzikin birtaniya Daya daga cikin ayyukan farko na gwamnatinsa shine jinkirta wani muhimmin bayanin tattalin arziki har zuwa 17 ga watan Nuwamba don tabbatar da la'akari da harsashen da za a iya yi yayin da gwamnati ke kokarin magance matsalar tsadar rayuwa. Yau Laraba Amurka ta kakaba wa Iran sabbin takunkumai inda ta auna jami'ai da hukumomin Iran kan batun ta ce intanet da kuma murkushe masu zanga-zangar bayan mutuwar wata budurwa da ke tsare a hannun 'yan sandan gyaran hali. Zanga-zangar da mutuwar Mahasa Amini mai shekaru 22 da haihuwa a tsara ranar 16 ga watan Satumba ta haifar ta kasance ɗaya daga cikin kalubale mafi girma ga shugabancin limaman Iran tun bayan juyin juya halin 1979. A cikin wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar Baitul Malin Amurka ta ce ta kakaba takunkumai kan jami'an dakarun juyin juya hali na IRGC da jami'an lardi da na gidan yari na Iran. da kuma wasu hukumomi da ake zargi da dakile 'yancin kafofin sadarwa na zamani a Iran. Matakin ya auna hidayar farzadi wanda bai kilmalin ta zarge shi da gudanar da gidan yarin ibin wanda galibi ke rike da fursunonin siyasa kuma inda Washington ta ce an aike da masu zanga-zangar da dama. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Isra'ila Isaac Herzog na shirin fitar da bayanan sirri kan jirage marasa matuka da sojojin Rasha ke amfani da su a Ukraine a lokacin da zai gana da shugaban Amurka Joe Biden a yau Laraba. Ofishin Herzog ya ce Isra'ila na da hotunan da ke nuna kamanni tsakanin jirage marasa matuka da aka harbo a Ukraine kuma waɗanda Iran ta gwada ne a shekarar 2021. Ukraine da ƙawayenta na yamma sun ce amfani da jirage marasa matuƙa da Rasha ta yi na baya-bayan nan wajen kai hari a garuruwan Ukraine da suka hada da Kiev ya hada da jirage marasa matuƙa na Shahid 136 da Iran ta kera. Iran dai ta musanta samarwa Rasha jiragen kuma Rasha ta musanta amfani da su a Ukraine. Jiya Talata Biden ya yi wani kakkausan gargaɗi ga Rasha game da amfani da bam ko wani makamin nukiliya a yakin da take yi da Ukraine. Gwamnatin Afirka ta kudu ta ce an fara tattaunawa zaman lafiya ta farko a hukumance da nufin kawo ƙarshen yakin shekaru biyu tsakanin sojojin Habasha da dakarun yankin arewacin ƙasar da ke yankin Tigray a ƙasar Afirka ta kudu jiya talata kuma za a kammala a ranar Lahadi mai zuwa. Wannan wata dama ce ta kawo ƙarshen rikicin da ya sanadin mutuwar dubban mutane da raba miliyoyi da mahallansu sannan ya bar dubun dubata suka shiga cikin matsananciyar yunwa a ƙasa ta biyu mafi yawan al'umma a Afirka. lamarin da ya haifar da dagula al'amura a yankin kasashen kurya arewa maso gabashin afirka an fara tattaunawar da kungiyar tarayyar afirka ke shiga tsakani ne a daidai lokacin da gwamnatin kasar ke samun gagarumar nasara a fagen daga inda ta kwace manyan garuruwa da dama a yankin tigray a cikin makon da ya gabata har-haren da gwamnatin kasar ta kai tare da dakarun kawance daga makwabciyarta eritrea ya haifar da fargabar ƙara cutar da fararen hula lamarin da ya sa shugabannin kasashen afirka amurka da turai da roma francis suka yi kira da tsagaita buɗe wuta da tattaunawa cikin gaggawa jiya talata shugaban amurka joe biden ya karba allurar covid-19 ta hudu kuma ya bukaci dukkan amurkawa su yi haka yayin da jami'an fadar white house suka bukaci majalisa ta amince da buƙatar su ta dala biliyan 22 domin yaƙi da covid-19 a amurka da sauran ƙasashen duniya. muna da sako mai sauƙi a yi allurar rigakafin ji Biden kafin ya naɗe hannun rigarsa ta hagu ya karɓi ƙarin allurar. Biden ya kuma caccaki mambobin majalisa waɗanda in ji shi suna son ganin bayan annobar COVID amma ba sa son kashe kuɗi don yin hakan. Ba za mu iya samun duka biyu ba in ji shi. Kuɗaɗen da muke nema suna da muhimmanci don ci gaba da aikin haɓakawa da sayan kayayyakin jinya da allurar rigakafin cutar COVID-19. a gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. A kokarin ganin ba a bar mata a baya ba wajen samun wakilci da kuma kawo ƙarshen nuna musu wariya a siyasar Najeriya. Ƙungiyar mata sama da 500 ne suka hada karkashin ƙungiyar manifesto a Abuja, inda suka ja hankali 'yan takarar shugabancin ƙasar daga jam'iyyu daban-daban na tabbatar da cewa sun ba su kaso mai yawa a cikin manufofinsu na neman zaɓe a shekarar 2023. Daga Abuja ga rahoton Shamsiya Hamza Ibrahim. manyan kungiyoyin matan da sun bayyana cewa a zaben shekarar 2023 da Najeriya ke tunkara ba zai kasance kamar yadda aka saba yi a baya ba domin an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa. Dole ne duk wani ɗan takarar shugaban ƙasa ya bayyana manufarsa da shirin da yake da shi ga mata da yara mata kafin su mara masa baya tare da ƙari kan cewa mata na buƙatar damarmaki a matakai daban-daban a ƙasar. Hajiya Saudat Madi babbar sakatariyar ƙungiyar kare haƙƙin mata ta rafa a Najeriya ta yi ƙari kan dalilan da yasa suka kira 'yan takarar. Mu dai mun kira su mu ji me suke so su mana saboda mun gaji da labarin kanzon kurege kai. Mun gaji da kuma faɗin me ke damu mu kuma mun gaji da me faɗin me ya kamata a yi duk duniya kowa san me ya kamata a yi. So mun kira su nan da zumma cewa su gaya mana tsakanin su da Allah duk abu su sani kuma duk abin da suka gaya mana wannan karan ba kyale su zamu yi ba. Za mu fito kwanmu da kwarkwatan mu razzabe za mu san wa za mu zaɓa. Biyan bukata za mu san wa za mu ce ya biya bukata wa ke biya bukata ba. Kuma a kullum abin da muke so mutane su gane abin da matan najeriya ke nema ba wani sabon abu bane ba abu ne muna neman a bamu dama mu ma ba da gudunmu mu ta gina kasa na biyu kuma sanin kowa ne ba zai yi ba kullun hannu ɗaya na ƙasa na ɗaya na sama ya kamata a samu a haɗa ƙarfi da ƙarfe mata su tallaba maza su jayi jagora najeriya ta ci gaba kazalika matan sun koka kan yadda ake mayar da su saniyar ware a harkokin da suka shafi siyasa a ƙasar batun da ɗan takarar shugabancin ƙasa ƙarƙashin inuwar jam'iyyar action alliance aa manjo hamza almus Mustapha ya ce jam'iyyarsa ta shirya tsarin da za ta bi wajen inganta rayuwar mata a ƙasar wacce ta sha bamban da sauran jam'iyyu. Ni na musu bayani ne a gaskiya daban daga yadda aka saba. Ban zo nan dan ne alkawarin boge ba. Na zo ne da shirin abu da dama da nake ganin zai shafi mata da dukkan ƙasar gaba ɗaya. Dukkan abin da mata na Afirka da na Najeriya suka yi shine India 2020. Alif da ishirin. To akwai abin da suka tsara cewa su ne matsalolinsu. To mun mun duba mun rika wannan kuma mu bi kowane daya da tsarin yadda za a yi mu nemo musu hanyoyi da za su fita daga cikin kowane misali kowane zon za a yi musu makarantu na gurin sana'a kowane gurin kuma za a yi musu makarantu na shirya su kaman makarantun siyasa ne da zai shirya su su shiga siyasa don ana yaudarar su kowace shekara kuma a duniya nan yau ba wai digirin da kake da shi ba ne a'a abin da hannunka zai iya yi shine hanyar ka to kuma mu mun nemo a haƙi tsarin da muka yi muna ajiye cikin sirri ne yadda za a yi matsalolin Najeriya na na hanyar kuɗi mu iya mu biya kuma mu tallafa a kowane makafa kamar yadda mata suna daga ciki kuma na majalisar ɗinkin duniya matsayarsu akwai abu guda takwas da suka tsaya cewa kowace gwamnati ta yi a duniya mu wannan yana cikin abin da muka riga muka tsara tun ma kafin su kira mu cewa hakan zamu yi shi ma ɗan takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyar SDP a a Adebayo cewa yi jam'iyyar sa a shirye take ta bada goyon bayan ta ga mata ɗari bisa ɗari. yace mu da muke neman shugabancin kasar nan muna yi ne don al'umma kuma mun bambanta mu ba irin waɗanda suke amfani da mata don ɗaura zani da yin waƙe ba mun fito ne don wannan dalilin na ba su goyon bayan mu ɗari bisa ɗari. Cikin jerin sunayen 'yan takara na ƙarshe a zaben shekarar 2023 da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta fitar mata 374 ne kacal a cikin 'yan takara 4,223 da ke neman kujeru 469 a majalisar dokoki ta ƙasa 109 a majalisar dattawa da 160 a majalisar wakilai lamarin da ke nuna rashin kyawun wakilcin mata a fagen siyasa a ƙasar da ya fi kowace yawan jama'a Afirka kuma ɗaya daga cikin manyan kasashen da ke bin tsarin demokuraɗiyya a duniya. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim. Yanzu sai jihar Enugu da ke kudu maso gabashin Najeriya. Likitoci sun yi kira da a gyara fasalin bangaren kiwon lafiya don maido da hankalin likitoci masu ficewa daga kasar. Alfonso Okoro ya aiko mana da ƙarin bayani daga Enugu. Ƙungiyar likitoci ta Najeriya reshen jihar Enugu ta yi kira da sauye fasalin ɓangaren kiwon lafiya don rage yawaitar ficewa da likitoci ke yi zuwa wasu ƙasashe don inganta rayuwarsu. shugaban kungiyar a jihar enugu dr celestin cijoke ke ne yan wannan kiran yayin da ake bude bikin makon likitoci wanda aka gudanar a enugu babban birnin jihar enugu jiya talata ya ce ya kamata gwamnati ta ɗauki ƙwararren matakai don biyan likitoci da kyau da kuma inganta yanayin aikinsu don su kasance a ƙasa kasar likitoci ba sa ficewa don suna so ne su fice suna ficewa don su inganta rayuwarsu ne amma idan aka samar musu da abin da suke bukata ko kuma rabin abin da suke bukata ba likitan da zai fice daga kasar Dr. Ugo Kede ya buƙaci shugabanni su dubi kiwon lafiya matsayin wani ɓangare na tsaro da kuma ci gaba. Dr. Nnamdi Ezugori, sakataren hulɗa da jama'a na ƙungiyar likitoci a jihar, ya ce a yayin gudanar da makon likitoci na bana, likitoci za su fi mayar da hankali ne wajen kula da lafiyar al'umma. Ya ce za mu je wurare daban-daban mu ga marasa lafiya kyauta kuma mu ba su magani. Masu fama da rashin lafiya sosai za mu ba su magani, sannan mu tura su asibitin koyarwa don a ba su isasshen kulawa. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Inugu, Najeriya. Madalla a gaida Alfonso Tsokoro Igwe. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurari mu a tashar mata VOA Africa kan mita 200.5. Yanzu kuma bari mu shakata da wannan wakar. Thomas masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Dabino wata itaciya ce da Allah ya yi mata daraja a cikin jama'a. Na leƙa bakin masallacin Juma'a na unguwar Sabo Ibadan inda ni tattauna da wasu masu sana'ar dabino da kuma wasu masu ra'ayin cin dabino. Lawali Sabo sana'ar dabino ne ke. Ka daɗe kana sana'ar dabino? Na daɗe ina sana'ar dabino. Kamar shekara nawa ka ɗauka kana sana'ar dabino? Na kai shekara sha bakwai. A wani gari ka fara sana'ar dabino? A nan Ibadan na fara sana'ar dabino. To me baka sha'awar shiga sana'ar dabino? Bin da ya fara sana'ar dabino saboda na hangi cewa dabino idan kana yin sa kana zaune gindin masallaci ba mai kyamata ka saboda sana'a ce mai kyau wadda annabawa ma kanta sun san da sana'ar dabino sun san dabino yana da mahimmanci mutum ya ringa yin sa. Bayan nan garin Ibadan a jihar Oyo ka taba zuwa wani gari ko wata jiha kai sana'ar dabino? A'a na je Ore amma ban yi sana'ar dabino can kuma da nake ina dan yin sana'a goro to kuma ina sana'a goro na ga cewa ba dai in dawo Ibadan in rika sana'ar dabino. Ibadan kawai ne sana'ar dabino. Tun farko wacce sana'a kake yi a nan birnin Ibadan. A nan Ibadan lokacin na sana'a na fara sana'ar rake daga sana'ar rake na ba sana'ar rake na koma sana'ar da bine so na yi sana'ar rake ita lokaci gare ta kana iya yin ta kuma lokaci yayi kuma kaga ba raken to shi ko da bine a kudu yaushe akwai shi sai kawai to wannan sana'ar ta da bine ko ta cancanci in rike ta in yi ta. Kana nufin rani da damana ana samun da bine Rani damana ana samun da bine Kwano kwano kake saidawa ko ko buhu buhu. Eh ina saida buhu ko ina saida kwano kwano. Yanzu a yini kana saida kamar buhu nawa. A yini ina saida kamar buhu shida bakwai ko lokacin ma har takwas. To Kongo ha? Kongo ina sai da kamun guda ɗari da wani abu a duk safiyan Allah yadda. To yaya farashi yake tafiya a nan birnin Ibadan kamar na buhu? Buhun da bino mana sai da shi naira dubu tamanin da biyar amma a lokacin da lokacin da kwastam bai matsala mu ba yana cuto mu idan mota ta zai tsaya an shi da yana an san naira dubu biyar dubu shida yanzu sai an shi naira dubu hamsin a mota wani lokacin ma sai ce ɗari zai ansa to muna ma samun matsalolin wa'annan abubuwan ne isa yanzu ma kowa ka ce to ya kamata tunda abin sai ya koma haka to bar mu kara mai kuɗi ga lokacin buhun da bino abin da muke sayar da shi muna sayar da shi dubu arba'in talatin da biyar hamsin ya ka geji kenan amma da kwasta ya riga matsala yana samu doka cewa ai an ce kada a shigo da bino kaza kaza kaza za su kama mota to dalilin ka su kama mota mai mota din kada gobe ya ɗauki ɗauko mu sai muka ce to bari mu can mu ba shi ko nawa yake so zan ba dubu tamanin dubu ɗari a mota ɗaya a kodayaushe da yaushe yake ansa shi wannan dabino daga wace ƙasa ake kawo shi Najeriya eh ana kawo shi daga ga Niger mu dai da Niger muke so shi Sabiu Jibiya kai ma me sana'arka dabino shi dabino nan kala nawa ne dabino yana kusan dai kala biyu ko uku da wani iri da wani iri eh da targal da galla da fari to menene bambancin su bambanci akwai mai kyau akwai tsakiya akwai kuma shi wannan fari da na ce ma shi kuma kalar shi daban a cikin dabino wani ya kyau wani ya daraja kowane mai daraja daraja ne kuma kowane yana da kyau to wurin sai da wani ya kuɗi e to kowane da matsayin shi kowane farashin shi wani ana sayarwa a da can ana sayarwa dubu ɗaya wani dubu ɗaya da ɗari biyu wani ɗari tara wani ɗari takwas kana magana kwano kenan eh kongo kuma a dadin ana cewa 800-900 mutane na saye sosai suna saye sosai da ni magana da shugaban ku ciyaman ya ce ana samo shi daga Nijar bayan Nijar duk waɗannan kaloli guda uku da ka faɗi su ma daga can Nijar ake samo su eh duk daga Nijar ake kawo su wato da bino dai asali ne Nijar eh asalin shi Nijar to ya kasuwar da bino ke tafiya a nan birnin Ibadan kasuwar da bino tana tafiya lafiya lau kuma tana tafiya kaɗan kaɗan a wani lokaci ne an ka fi sayan da bino lokacin azumi azumi lokacin azumi aka fi sayan dabino kamar lokacin azumi kana sai da kamar kwango nawa ko kuma kwano nawa a yini a yini nukan sai da buhu hudu in Allah ya kawo kasuwa har buhu biyar ina sai da har bakwai ma ka taba koya ma wani wannan sana'a ta dabino eh gashi nan ma yanzu ina tare da waɗanda nake koya ma zaka iya gaya masu saurare sunan mutane kaɗan a cikin waɗanda ka koya ma sana'a dabino a nike dai koya masu akwai annabi ga kuma ya'yana nan ina tare da su yanzu kamar ya'yan guda nawa guda uku duk sana'a dabino suka yi eh ka taba wata sana'a a can da? Eh da a gida inda nike na bata na yi hotocin masara kuma na bar fataucin masara kuma na dan yawace a ci haka na je wasu garuruwa na dan wasu aikace aikacen kuma. To ne daɗin wannan sana'a ta dabino gare ka? Eh daɗin ta yanzu alhamdulillah ina ci ina sha kuma ina wasu 'yan bukatu waɗanda Allah ya ruwa mana asiri a ciki. Da a ce ka gaya ma masu sauraro dami dami kai a cikin sana'ar dabino na ci gaba. Abubuwan da na yi na ci gaba sun Ina da ɗan yawa. To ba mu kaɗan daga cikin abubuwan da ka yi na ci gaba. Yanzu dai a takaice ina da shago na kayan sanyi a gida kuma ina da wasu 'yan abubuwa kaddarori haka suna aje. Ka yi aure a cikin kuɗin dabino? Aure ma biyu. Habibu sunana. Ka da kana sana'a dabino? Eh bara dai na fara zuwa. Shekara guda? Shekara ɗaya ba. To yaya sana'a dabino ke tafiya? A lafiya lau ba damuwa komai na tafiya. Banda nan unguwar Sabo Ibadan ka taɓa zuwa wata unguwa a cikin nan Ibadan kamar irin Iworo Gwari agwagi ko bere ko oje kai sana'a dabino a'a ban taba wucewa ba ina dai nan ibadin kawai to cikin ibadan din da ina da ina kai sana'a dabino ya ka ta nan bakin masallacin juma'a sabo a cikin unguwannin da suke birnin ibadan akwai inda hausawa suke da yawa kamar irin ojaba borja ojo sasa da akinyele ka taba zuwa can wurin sana'a dabino a'a ban taba zuwa ba to me yasa kawai dama dai ko da na fara zuwa nan dai nan dai ibadan bakin masallacin nan na fara zuwa a cikin shekara gudan da ka ɗauka kana wannan sana'a sana'a dabino ko ka ga wata matsala a wannan sana'a ta dabino gaskiya ba wata matsala ko mina tafiya daidai mina tafiya daidai da to akwai masu cewa kuna saida musu dabino yana tsutsa wani yayi kwaro wani yayi yan murzuna haka sai ku saida musu a maimakon ko a madadin mai kyau me za ka ce a'a ai yanzu dai da yake dabinon gaskiya yana da kyau gaskiya yanzu dai dan gaskiya an jima ma dai yanzu ba a kawo mu dabino mai tsutsa ba amma a can baya an taba samun dabino mai tsutsa kuma mai kwaro eh can baya ai an taba samu mana kuma kuna sai da ma jama'a haka nan to ya za a yi ai yanda ya zo dai dole a yi haka nan da shi da kuna gaya ma masu saye cewa wannan dabino yana da tsuntsu ko kwaro kafin ku sai da musu a su masu saya ai suna duba suna ganin yanayin yanda yake shi yasa ba ku gaya musu a'a ai ba sai an gaya musu ba ai su ma za su gaya musu a wurin auna kongo haka an ce kuna dan mirsi sai ku ke cikawa za. Eh? ba wani sun da muke dan mu yanzu dangance da awan da muke muna yin awon ne tsakanin da Allah dan awan da muke ma ya wuce wuri kuna cika kwano kwano cika kwano ake har sai an sa hannu ma suna na muhammed zubairu geri kwarai kwarai da gaske yana cin dabino kamar yadda ya kamata to kamar gari ne kana cin dabino kamar danawa ina cin kamar daga daya zuwa goma kawai me yasa ake son dabino saboda yana da kyau da asali a addini ma yana da kyau mutum ya ci kuma yana maganin yunwa ga albarka da take tattare da shi ka duba banka kai azumi ana bude baki da dabino ne saboda haka mu muna amfani da dabino na farko a addini na biyu yana mana maganin yunwa na uku ina ganin ma yana da akwai magani a tattare da shi shi kamar kullun kana ci kusan kullun ina cin sa domin ina kusa da masu sayar da dabino na dai daga dai naira hamsin naira talatin naira ɗari duk ina siya ina kicin dabino a lokacin azumi a lokacin azumi ma kana ci da yawa kwarai da gaske lokacin da aka fi cin dabino kenan mu ci mu sadaka da shi muna ci muna sadaka kuma da shi malam muhammadu zarai malam muhammadu kai ma kana cin dabino wallahi ina ci gaskiya ka da kana cin dabino gaskiya na dade don jiya ma sai da na sayo ta ɗari biyu kuma na ci saboda yana da amfani saboda manzo sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa babu abincin da ya kai dibino don akwai sabon da dibino ne suke ci ma kwaya ɗaya ma wani yake ci kuma ya wuni yana shan ruwa to asalin nan da muke dubawa da yake mu kuma musulmi kowanne yana bin asalin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo ma kai to shi yasa kullum ni in na je bakin masallaci sai na sayo ta ɗari biyu duk ranar da baka ci dabino ba yaya kake ji gaskiya ban jin daɗi domin me na saba Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Tambuwal, yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. Hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta tabbatar da cewar a ƙarshen makon nan za a ci gaba da wasannin premier league bayan dakatarwar ne hudu wannan kau bayan kotun kara hakan adam ta sallame buƙatar dakatar da ligin da ashanti gold ta yi ne a ranar talata da yamma bayan sallaman buƙatar dakatarwar da ashanti gold da sc ta yi a kan gfa majalisar zartarwar kungiyar ta yanke shawarar ci gaba da bet power premier league ƙarshen makon nan majalisar azamanta bayan hukumar hukuncin kotun ta yanke shawaran kawai a ci gaba da ligin cikin gaugawa don kiyaye ƙarin hasara. Tsohon ɗan wasan Accra House of Oka Charles Taylor na kiran asalami kocin Black Stars otu Ado ƙasa da wata ɗaya da soma gasar kofin duniya na shekara ta 2022 a ƙasar Qatar. Taylor ya yi imani gana na da 'yan wasa masu kyau amma otu Ado ba shi da ƙwarewa kuma ba zai iya samar da sakamako mai kyau wa black stars ba a dalilin haka tela yana buƙatar hukumar kwallon kafar ƙasar ghana ta dakatar da kwadilan nasa ta maye shi da wani kan asoma gasar a ran 20 ga watan nawamba na faɗa shi otu ado ba kocin da zai iya jagorar ghana zuwa gasar cinkofin kofin duniya ba ne saboda ga 'yan wasa masu kyau da kwarewa amma bai san yadda zai shirya su ba kakakin majalisar dokokin ghana alban bagbin ya tabbatar wa black stars irin goyon baya da suke da shi daga majalisar da kuma ɗiyan ghana gabanin gasar cin kofin duniya a ƙasar qatar bagbin ya faɗi haka ne ga majalisar a ranar talata yana faɗan cewar za a iya baiwa black stars tabbacin goyon baya da kuma cewar 'yan wasan na oto ado za su haska a gasar nan da kwanaki kwanaki 25 ake soma gasan kuma hukumar kwallon kafar kasar ghana ta shirya tarin harkoki na bayar da goyin baya ga black stars din a ranar talata 'yan wasan black matthews suka iso kasar ghana domin soma shirye-shiryensu bayan nasarar da suka samu da ci biyu da daya a zagayen farko don samun cancantar shiga gasar kofin afirka na 'yan kasar shekaru 23 da kasar mozambique golukan dan wasan gaba na House of Oak Daniel Afrebaini ne ya bayar da nasarar na ƙarshe mako. A ranar Litini ne 'yan wasan sun kabar Mozambique suka yada zangwa Johannesburg kansu isu nan gana su soma shirye-shiryen su zagaye na biyu. A ranar Laraba Black Matthews za su isa birnin Kumasi a jihar Ashanti inda za a yi wasan zagaye na biyu a Baba Yara Sports Stadium. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. To a gaida Ridwanullah yanzu kuma sai labarai, amma fa a takaice. wasu 'yan bindiga sun bude wuta a cikin wani masallacin yan shiya da yammacin yau laraba inda suka kashe akalla mutane sha biyar tare da jikkata wasu fiye da arba'in a cewar majiyoyin hukuma an kai harin ne a masallacin sha cigar da ke birnin shiraz kafofin yada labaran gwamnatin kasar sun ce harin na in ta'adda ne kuma sun ce an cafke biyu daga cikin waɗanda ake zargi nan take babu wata ƙungiya da ta yi da awakai harin Rishi Sunak ya fuskanci 'yan adawa majalisar dokoki a karan farko a matsayin Firayim Minista na Birtaniya a yau Laraba. Yana neman ba da tabbacin cewa sabuwar gwamnatinsa za ta samar da tattalin arziki mai inganci da kuma ci gaba bayan da shirin haraji na wadda ya gada ya haifar da rudani a kasuwa. Ya zuwa yanzu dai Sunak ya nada gwamnati da ta hada da abokai da suke da gogaggun ministoci da gwamnatocin waɗanda ya gada biyu boris johnson da liz truss yayin da yake kokarin shawo kan matsalolin tattalin arzikin birtaniya yau laraba amurka ta kaga wa iran sabbin takunkumai inda ta auna jami'ai da hukumomin iran kan batun ta ce intanet da kuma murkushe masu zanga-zangar bayan mutuwar wata budurwa da ke tsare a hannun 'yan sandan gyaran hali zanga-zangar da mutuwar mahasa amini mai shekaru 22 da haihuwa a tsara ranar 16 ga watan satumba ta haifar ta kasance ɗaya daga cikin kalubale mafi girma ga shugabancin limaman iran tun bayan juyin juya halin 1979 gwamnatin afirka ta kudu ta ce an fara tattaunawa zaman lafiya ta farko a hukumance da nufin kawo ƙarshen yakin shekaru biyu tsakanin sojojin habasha da dakarun yankin arewacin ƙasar da ke yankin tigray a ƙasar afirka ta kudu jiya talata kuma za a kammala ranar lahadi mai zuwa thomas sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya na gabatarwa sai kuma Julie Ladas Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu kwana lafiya ma assalam.